بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعياً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 Bismillahi rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da kowa nan zangon ga kuma jerin shirin da muke dauke da su ba na gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dume-dumen su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu da suka hada da mu koyi harshen farisanci da kuma shirinmu na karshe wato kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron zu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 16 ga watan satumban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 30 ga watan safar na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 84 da suka gabata rana irin ta yau 16 ga watan satumban shekara ta 1939 kafin fada yakin duniya na biyu sojojin nazi na kasar jamus suka killace birnin waso babban birnin kasar poland duk da irin tsayin daka da sojin poland suka yi a lokacin domin ganin sun bai wa birnin kariya daga mamayar 'yan nazi amma da ƙarshe dai sojin 'yan nazi na ƙasar jamus sun yi galaba a kansu daga lokacin ne kuma suka kwaci iko da birnin baki ɗaya a ranar 27 ga watan satumban shekara ta 1939 kafin sojin nazi su kaddamar da hari akan poland sun ci mota yarjejeniya tare da bangaren tarayyar soviet akan cewa za a raba ƙasar poland zuwa bangarori biyu bangare ɗaya zama ƙarƙashin jamus ɗaya kuma bangaren ya kasance ƙarƙashin tare soviet amma harin da jamus ta kaddamar a kan poland ya kawo ƙarshen wannan yarjejeniya a tsakaninta da tare soviet da ƙarshen masaurare ko san cewa shekaru 92 da suka gabata rana irin ta yau 16 ga watan satumban shekara ta 1931 umar mukhtar jagoran masu fafutukan neman kwatar 'yancin kasar libya daga mulkin mallaka na turawan italiya ya yi shahada an haifi umar mukhtar a cikin shekara ta 1859 a kasar libya kuma ya karatun addinin musulunci inda ya zama daga cikin malaman addini na kasar a cikin shekara ta 1895 ya tafi kasar sudan domin taimakawa mahadi na sudan wajen yaƙi da turawan ingila ya mulkin mallaka a cikin shekara ta 1911 italiya ta yaƙi dolar usmaniya kuma ta kwaci iko da libya umar muktar ya dawo gida kuma ya ɗora mara yaƙi da turan italiya waɗanda suka mame libya da ya kafa rundunoni daga ƙabilolin ƙasar libya daban-daban kuma sa kwashe shekaru sanaiwa sojin italiya kisan mummuke amma da ƙarshe da sojin italiya sun yi amfani da makaman yaƙi masu ƙarfi na zamani yanzu sa killace yankuna da mayakan umar muktar suke a cikin yankin bengazi da ƙarshe kuma suka kama shi kuma suka kashe shi a rana irin ta yau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 labarun duniya da farko ga kanunsu. Ana juya juyayi shahadar Imam Rida alaihi salam a fadin Iran. Burkina Faso ta kori jami'in diplomasai Faransa mai kula da sha'anin soja. Shugaban ƙasar Salo ya ce Amurka ta yi masa matsin lamba domin sauya sakamakon zaben da ya gudana. sa ja zama domin aji cikakkun labarun ana juyan shahadar imam rida alaihi salam a fadin iran al'umma musulmi a iran da duniyar mabiya iyalan manzo mai tsira da aminci da iyalan gidansa suna juyayin zagayowar ranar shahadar imam ali bin musa rida alaihi salam wanda shine imami na takwas a jerin imaman ahlul baiti batar masoya iyalan gidan manzon Allah ne dai suka yi cincirindo a hubbar imam da alaihi salam da ke birnin mashad a yankin arewa maso gabashin iran domin yin juyayen zagayowar ranar shahadarsa an haifi ali bin musa a ne dai a ranar 11 ga watan zulhijja na shekarar hijira ta 148 a birnin madina mahaifinsa kuwa shine imam musa alkazim dan imam jafar sadiq alaihi salam shi kuma dan imam muhammad bakir shi kuma dan imam alzainul abidin alaihi salam shi kuwa dan imam hussain ne dan ali bin abi talib dan fatima ɗiyar cikamakin annabawa alaihi musalam a tsawon lokacin rayuwarsa ya kasance mai isar da saƙon musulunci da riko da iyalan manzo mai tsira da aminci ya yi shahada ne dai a lokacin daular abbasiya burkina faso ta kori jami'in diplomasi faransa mai kula da sha'anin soja majalisar soja ta ƙasar burkina faso ta fitar da wani bayani a jiya juma'a wanda ya kunshi ba da umarni ga jami'i mai kula da harkokin soja ofishin jakadancin faransa emmanuel pascal da masu aiki a ƙarƙashinsa da su fice daga cikin ƙasar saboda suna aikata ɓanna majalisar sojojin ƙasar ta burkina faso ta baiwa jami'in diflomasiyar faransa nan da makonni biyu da ya tattara kayansa ya fice daga cikin wannan ƙasa tare da masu aiki da shi a can birnin paris ma'aikatar harkokin wajen faransa ta ce tana jiran samun cikakken rahoto ne akan kore da aka yi wa jami'in diplomasiyan nata a burkina faso don haka a halin yanzu ba za ta ce ufan ba to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran majalisar ɗinkin duniya ta mayarwa da amurka martani a kan yankin tudan golan da ke karkashin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila bayan da jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa gwamnatin joe biden tana aiki ne da furucin da gwamnatocin da suka gabace ta suka yi na cewa yankin tudan golan yana karkashin isra'ila ne majalisar ɗinkin duniya ta bakin mai magana da yawan babban magatakardarta ta bayyana cewa tuddan gulan mallakin siriya ne wanda aka mamaye kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya farhan haq ya ce tuddan gulan na ƙasar siriya ne da aka mamaye yana mai ƙada cewa babu abin da ya sauya akan wannan yanayi da yankin yake ci wakiliyar amurka majalisar ɗinkin duniya linda thomas ta ce gwamnatin amurka da ta gabata ta yi furuci a shekara ta 2019 da cewa yankin gulan na isra'ila ne don haka har yanzu wannan yanayin yana nan ana aiki da shi wato amurka ba ta da sauyi ba shugaban ƙasa amurka donald trump ne dai wanda ya baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila yankin tuddan gulan na syria a cikin watan maris na shekara ta 2019 wanda a wancan lokacin ya fuskanci mayar da martani mai tsanani daga kasashen duniya tun a shekara ta 1967 ne dai haramtaccen kasar isra'ila ta mamaye yankin na golan kuma duk da cewa majalisar ɗinkin duniya tana ɗaukar yankin a matsayin mallakin siriya sai dai har yanzu in sahiyar suna ci gaba da mamaye shi shugaban kasar salo ya ce amurka ta yi masa matsin lamba domin ya sauya sakamakon zaben da ya gabata shugaban kasar ta saliyo wanda ya lashe zaben da aka yi a ƙarshe ya ce amurka ta rika yi masa matsin lamba akan ya tsoma baki a cikin yadda zaben yake gudana saboda ya bari a je zagaye na biyu sai dai ya ƙi amincewa da buƙatar tata a jiya juma'a ne dai shugaba julius madabio ya bayyana abin da ya faru wanda ya dauka a matsayin tsoma bakin amurka a harkokin cikin gidan kasarsa shugaba biyo ya ce kai tsaye amurka ta buƙace shi da ya sa baki ya dakatar da hukumar zaɓe ta sauya alƙalman da take sanarwa saboda kawai a ba da dama a je zagaye na biyu na zaɓe bayo ɗan shekaru 59 ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi na bayan nan da kaso 59.17 cikin ɗari na jimillar ƙuri'un da aka haɗa amurka dai ta kakaba takunkumai akan mutanen da ta kira masu yau demokuraɗiyya kanin tsaye ba tare da ta ambaci ko su ne ba to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala masu sauraron zuku kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji wannan mako za mu shiga cikin darasi na goma sha takwas ne a lokacin da suka tafi wani wuri domin su dan shakata kuma su sha shayi su ciwo na abinci na iraniyawa ta yadda hakan zai taimaka ma muhammadu da yake neman sanin abubuwa da dama da suka shafi iran da al'adunsu game da irin abincinsu. To Muhammad dai tare da Hamid sun isa wannan wuri kuma yanzu haka dai suna nan tare da sauran Iraniyawa da suke wajen shan wannan shayi ga mutane da dama sun zanzauna a kan kujeru wasu kuma suna a kan bencina wasu sun jingina da matasai a gefe guda kuma a cikin kusurwa da ke hannun daman su Muhammadu da abokinsa Hamid akwai wani mutum zaune yana karanta waƙoƙin Iraniyawa da kuma wani ɗan gurmi a hannunsa yana kaɗawa. hakika wannan gurmi da yake kadawa yana da kwantar da zuciya yana kuma karanta waƙoƙi na gargajiya na iraniyawa muhammad yana son ya san hakikanin abin da irin waɗannan waƙoƙi su kunsa saboda haka ya saurara ya yi shiru idan har ana so a ji yadda ta kasance tsakanin muhammad ramin a wannan wuri to sai a biyo mu a cikin shirin madalla yanzu kuma sai a ƙara sauraron dai wannan tattaunawa tsakanin Hamid da Muhammad. Amma a wannan karan za a saurari tattaunawar ne ba tare da fassara ba. چه جالب اینجا موسیقی زنده دارد بله آن آقا دوست من است آوازهای ایرانی میخواند اسم آن ساز چیست اسم آن ستار است ستار یک ساز قدیمی ایرانی است صدای این تار خیلی دلنشین است Muhammad da Hamin sun ɗauki 'yan mintoci suna sauraron kiɗa da waƙar Iraniyawa. Daga nan bayan wani ɗan lokaci, Hamid ya fara magana, sai a saurara a ji me ke cewa. چای دارچینی میخوری؟ زک شه شایی میکنگ کمشی؟ نمیدانم خوشمزه است؟ بنسنی با یه نده دادی نه؟ بله من یک قوری چای دارچینی میگیرم با دو تا دیزی ای نیزن دوکو بوت شایی میکن کمشی دا ابینچن دیزی گودا بیو دیزی را با پلو میخوریم دیزی زمو چیشی نه کپا؟ کپا؟ <laughs> نه دیزی رو با پلو نمیخوریم ما دیزی رو با سبزی و پیاز و ترشی و نان میخوریم آه مو با دیزی دشن کپا. مو منچن دیزی نه da ganyayyaki da albasa da kayan tsami da biredi. جالب akwai ban sha'awa. har bala yau wannan tattaunawa da aka ji dai ita ce za a ƙara saurare amma dai a wannan karo ba da fassara ba. چای دارچینی میخوری؟ نمیدانم خوشمزه است؟ بله من یک بوری چای دارچینی میگیرم با دو تا دیزی دیزی را با پلو میخوریم؟ <laughs> نه دیزی رو با پلو نمیخوریم ما دیزی رو با سبزی و پیاز و ترشی و نان میخوریم جالب است To madalla, to jama'a masu saurari duka duka anan ma kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya wato shirin muna darasi na goma sha takwas kenan. Idan Allah kai mako na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban shirin. Muna ƙarfatar da masu saurari cewa ana iya sauraron wannan shiri a kowace rana talata kuma za a iya samun mataninsa a cikin shafin mu na intanet. Domin jin yadda ta kasance tsakanin Hamid da Muhammad a wannan wuri na shan shayi da cin abinci sai a tarba a darasi na gaba a mako mai zuwa amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka a gabatar da wannan shiri ne abdullahi salihu nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. madala masu sauraron yanzu kuma sai shirmu na ƙarshe wato kidikidin iraniyawa ma saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin da suna mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. to da yake yau take asabar ranar karshe ta watan safar wanda rana ce ta shahadar imam rida limami na takwas daga cikin jerin naman shari'a goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsaya da aminci su tabbata gare shi da Allah yansa tsakaka yasa za mu kawo muku waka ta juyayi da aka yi game da zagawa wannan rana ta farin ciki da fatan masu yanzu gyara zama kuma za su ji daɗin waƙar ai saurari lafiya. فهمیدم چه جوری شد رسیدم هوا پر شده است عطر نفس خود چقدر این لحظه رو من خواب دیدم کسایی که تو گفت ازشون حاجت بگیرن یه ایران آرزو دارن تو مشهد و رضا باشن رهاشن توی مثل باشن بشینن روبروی تو بگم در دو کنار پنجره فولاد صدا کنم سرزمینم تجسم شکوه معشقی تو واسه دوباره آرامش گرفتن پناه زهرای عاشقی madalla kun saurari waka ta juyayi kenan da a gudanar kan zagayowar shahadar imam rida alaihi salam limami na takwas daga cikin jerin liman shari'a goma sha biyu na iyalan gidan annabta annab muhammad tsaya da amincin allah su fita gare shi da alayensa tsarkaka kuma anan zan jalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗaya mana ya kawo ƙarshe zan yi bankwana da ku hede kafin nan masu warare ana iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryen da muke yada muku a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. یام میکنم برسم شام کارو تمام میکنم به شاف نجف سلام میکنم کارو به چشم عدو حرام میکنم کارو به چشم عدو حرام میکنم من منم من

زمین لشکر لشکر همه یه دنیا میشن راهی madalla masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan la kai mu za ku sake ji mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin du'a da kuka ji muryoyin su tayar amma yake cewa mun yi ni lafiya wassalamu alaikum wa wabarakatuh Thank you.